'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ƙididdigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata yanzu muna da garuruwa guda ɗari da ashirin da bakwai a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai. Idan ka buga arewa da marigar local government akwai kakihun akwai kumbashi maguriya ragada duka wa'annan wuraren ba inda ba su watsa ba haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane yau shirin na tafe ne da bayanai akan makomar haƙƙoƙin tsaro ga rayuka da dukiyar 'yan ƙasa a najeriya a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla, masu tsare 'yan Najeriya a sassa da dama na ƙasar na ci gaba da kokawa dangane da makumar 'yancinsu da haƙoƙinsu na samun tsaro ga rayuwa da dukiyoyinsu. Musamman la'akari da yadda ƙalubalen tsaro ya dabaibaye ɓangarori da dama na ƙasar. Wanda yake hukumar na Najeriya na ci gaba da cewa suna nasu ƙoƙarin wajen wanzar da zaman lafiya musamman ta fuskar yaƙi da 'yan fashin daji a yankin arewa maso yammaci da arewa ta tsakiya da kuma mayakan boko haram a arewa maso gabashin ƙasar da sauran nau'o'in ƙalubale da ke kawo koma baya ga sha'anin zamantakewa tattalin arziki da kuma siyasar ƙasar. Yankin karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya na cikin lardina da 'yan fashin dajin ke tauye haƙoƙi da 'yancin al'umma a ƙasar ta Najeriya. Sunana Malam Ishaq Usman Kasai kuma a ni ne shugaban ƙungiyar al'ummar birnin Gwari a jihar Kaduna. gaskiya harkan matsalan tsaro na karamar hukumar binnin gwari ya shafi harkan noma wanda yake tattalin arziki na wannan yanki ya dogara ne musamman akan abin da ya shafi harkan noma Ah, sannan abu na biyu shine abin da ya shafi harkan kasuwanci zuwa kaduna ko hanyar funtuwa a yanzu ƙididdigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata yanzu muna da garuruwa guda ɗari da ashirin da bakwai a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai kashi tamanin saba'in zuwa tamanin na cikin eh, ɗari na gonaki gaskiya ba a samu cimma ainihin zuwa waɗannan wurare domin a yi noma musamman a shekarar da ta gabata ba ah, abin da muka tattara shi ne yanzu akalla dai mutane da aka tada a yankunan su a ainihin gundumomin nan guda goma sha ɗaya na ƙaramar hukumar birnin gwari akalla an tada mutane ya kai mutane dubu hamsin waɗanda da kansu a takaice an raba su da mahallansu kuma wannan matsala gaskiya a kamar da yadda aka sani har yanzu ba ma ƙaramar hukumar birnin gwari ba ka ɗauki abin da ya shafi yankin zamfara da kuma yankin katsina da abin da ya shafi yankin neja wannan wuri na karamar kuma nugar ya zama kamar daji ne kuma hanya ce wanda su wa'in yan da suke shiga wa'annan jihohi su fita ta cikin ta kuma za ka samu ainihin matsugunan su da nan ne suke amfani da shi wajen a ci gaba da kai hare-haren su. jihar Neja ma yan fashin daji na cin zarafin bil'adama al'amarin da ke tawaye walwalar tattalin arziki da zamantakewarsu. Sunana Idris Ahmed ne shugaban matasan Mangwaro, karamar hukumar Mariga Local Government jihar Niger. Kalubale na matsalar 'yan bindiga suna yawan kawo mana hare-hare wanda garin Mangwaro ya zama matattara ne ko kuma in ce bandri na duk inda ɗan ta'adda ya fito zai je ya kai hari ko zai je za su je satar shanu ko ɗaukar mutane to sai sun biyo kusa da Mangwaro. Cikin ikon Allah kuma da jajircewa abubuwa da muka yi da kuma roƙon Allah da iyayenmu da malamanmu ke yi Allah ya mana kariya har zuwa muka kawo yanzu halin da muke to kaman sauran garuruwan da kenan kewayen ku wani hali suka shiga su ma sun shiga hali a haula'i don akwai wasu garuruwa da har sun watsi ba su ba labarin su sai daga baya suka koma irin galma irin sansama aiki irin sakwanje da gauji da sabon layi da tunku da kurigi dogon dawa duk magana ne ke maka babu sai da aka yi lokacin da babu kowa a ciki sannan sun yi barazanan watsa mangwaro da wamba da bangi Allah bai ba su iko ba in ka bugo yamma kamar ga lokacin zaman akwai indagu akwai shadadi akwai farar doka akwai unguwar malam bako duk waɗannan wuraren ba inda ba su watsa ba idan ka buga arewa da mariga local government akwai kakihun akwai kumbashi maguriya ragada duka wa'annan wuraren ba inda ba su watsa ba gulbin boka ma sun yi barazanar watsa ta allah ya kariya aka dan yi ci haka na kwana biyu kuma aka sake komawa kawo yanzu dai gaskiya an samu sauki gaba a cikin shirin akwai bayanan masana dokoki da kuma tsumkaci kan irin rawar da 'yan ƙasa za su iya takawa domin kawo ƙarshen wannan matsala duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa Masu yayin da wannan haƙƙi na samun tsaro ga rayuwar 'yan Najeriya ke ci gaba da samun koma baya. Masana dokoki da shari'a a ƙasar na cewa a kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara a chapter ta farko kuma a part na biyu ya yi magana akan policies ɗin da gwamnati ya kamata ta yi. manufofi da tsare-tsaren gwamnati wanda a cikin wannan manufofin haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro ta samar da tsaro yadda za a tsare tsaro shi kan shi da dukiyar mutane da rayukansu wanda idan ka kalli kuma chapter ita ma guda aka ware wadda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin 'yan ƙasa so kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 ɗin part 2 yana maganar cewa kundin tsarin mulki ya kallafa wa 'yan majalisu na sanatoci da wakilai House of Representatives su fito da dokokin nan. Duk sanda aka ce babu doka, babu tsaro, babu zaman lafiya, to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta wannan shine haƙƙin ɗan ƙasa kan shugabanni. Kuma wannan haƙƙin abin da ya sa ka ji ana ce musu fundamental saboda an riga an tantance su an zuba su a littafi an kare su an kiyaye su shi sa ake ce musu fundamental human rights haƙƙi ne wannan constitutional provision ne chapter guda aka ware na wannan government policies ɗin dole 'yan majalisa su fito su dokar da za ta kawo zaman lafiya ci gaban al'umma da inganta tsaro da tattalin arzikin jama'a. Amina Umar Hussein kenan lauyar kare haƙƙin bani Adama a Najeriya. sai dai a nasa tsokacin Alhaji Aminu Jahun guda cikin masu sharhi kan al'amarin yau da kullum a Najeriya ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin 'yan ƙasa da gwamnati kafin a iya kawo ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro a ƙasar. Idan ka ɗauka misali duka harkar na arewa ke to yanzu gwamnati ta zo ta ba minista babban minista yana dan jigawa ƙaramin minista yana dan sanda minista dan sanda duk tsaron nan an tara shi a arewacin Najeriya amma ba za a samu nasara ba amma su haɗin kai da bayanai na sirri a da ƙarfi da ƙarfe da sarakuna da 'yan boko da duk wanda ya isa da sauran 'yan siyasa domin a sami a ba da bayanai domin a sami yadda za a samu sauƙin tsaron a Najeriya. Gwamnati ta rungumi mutane da nemi bayanai kuma mutane su yadda su bude kirjin su su ba da bayanai yadda za a samu zaman lafiya. Soja kawai da ɗan sanda ba zai iya kawo zaman lafiya a Najeriya ba. Dole sai mutanen ƙasa sun ba da bayanai na sirri domin a sami dama a samu tsaro a wannan ƙasa ta Najeriya. Kaga kamar misali da lokacin da aka karɓi mulkin ƙasar nan har yanzu zuwa lokacin mu muna samari mun san cewa sarakunan musulunci sarakunan gargajiya suna ta cewa domin idan ba ko kai ya je ya zo gari za a tambaye shi mai unguwa zai tambaye shi da digaci idan sun kira ne gidan sarki sun kira za kai shi in sarkin aska ne gidan wanda bai za kai shi in almajiri ne tsangaya za ka shi kai in ma dan tasha ne tasha za a kai shi wajen sarkin tasha saboda ka an san kowaye ya zo za su da to yanzu an bar kowa ya bris sarakuna kamar so kake a dawo nan tsari kwarai kuwa ai mutuka ba a dawo da bada bayanai da sanin bako ina ya zo ina yake ba ba a taɓa samun zaman lafiya a Najeriya To Allah ya sa a dace, masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasiru Batsari da Isa Lawan Ikara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata